sabar kamar saduwa yau ashirin da bakwai ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku shi kuma ya daidai da ashirin da takwas da watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin tafsirin mu na wannan masallaci mafi imam ahmad bin hanbal da ke nan ubar kauni a garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya a tafsirin mu da ta Ali Imran jiya mu kwana kan aya ta kama a cikin da tarko a cikin da takwas za mu rasa kan cikin da tara insha Allah za mu amsa wasu da cikin da suka zo insha Allah wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya barka da warhaka Allah ya kara wa lafiya da gidan kwana a ya duk Allah abu da ba kai mana sati ne gaba da kayi magana a kan aikin ofis na mata har ka ce kyawun mace da zauna a gida har ka kawo ayar a cikin su ahzab sai kuma ga shi malaman sun ahli suna da dama suna cewa a bar mata su yi karatu musamman a ɓangaren lafiya mana tambaya ta mai shin wannan ayar ta haramta yin karatu uku? da kuma aikin mata baki daya don allah muna neman ƙarin bayani kaga idan allah ya hana sai mu sai mu auren da su ba sai mu bar su da suke da kuma dukiyar uba wajen karatun su kafin da ya gabata larin su wani tambayar amma ba a karanta ba allah ya ba da ikon amsawa a cikin wanda allah ya ta da ayar tana a turka ga Allah ta hana cewa wa qarna fi buyuti kunna wa da tabarrajna tabarruj da jahiliyyah kunna Allah ya ce mata su na gidan su ba shi ce da kuma a karfi fito daga cikin gida saboda wani kudiri ba amma dai Allah ta'ala ya zauna cikin gida da su wa qarna fi buyuti kuma gida shine aikin bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam asali ga wata shi ne suna gida da su amma bukata ta kasa su fita kamar tafiya da wajen jihadi kamar zuwa ɗigo abinci mai dawakai yadda asma abinci a ta take yi ba zuci mijin da zubai da na yana zuwa ta mai a ta kawo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi da hadisin imam muslim da wani ta asali shi ne mata su zama amma su je neman kudi da sunan aiki wannan shara ba su tura musu shara ba su tura musu asali shi ne su zauna gidajen a ce da su a tufatar da su a yi kula da lafiyar amma idan mace tana da tsarin da za ta fita domin kula da dukiyarta ko ta gada a wajen mahaifinta ko kuma wanda mijin ya ba da dama ta yi na ba da a gare ta tana iya yi maganar kuma aiki ah, na lafiya da kai bayani wannan jazama ne ya uwa musulmi su nuna kishin su cewa matan mu su yi karatu ko ƴaƴan mu su yi karatu domin kula da lafiyar yan uwan baya wannan ba laifi bane a shari'a bal ma laifi ne su hana musamman fasikan musulmi musamman fasikan musulmi saboda an taɓa yi mashi albani da wani sabayar a urdun haka ce ne mai hukuncin karatun mata a jirgin jiki ya kamata musamman fasikan musulmai ya kamata su karatu ya zuwa ya fasikan musulmai zuwa ya fasikan mata musulmai zuwa sun wani fasikan ma'ana dai za su iya karantowa su zo su kula da ƴan su mata don ya zama mun sun kuɗi wannan fasikan da muke ganin ta shafuwa tsakanin maza da mata a wajen aikin asibiti so ne ne ba laifi ne ba sai na sake wani dogon bayani a kan wani abu ba a wani nufin ba za su fito ne sun gida saboda san matsala su kama su ba su yi sama suna ga tsari na a kuma ke kasu zaka ba ta sannan ba ne yi mace yi asibiti saboda kula da yan uwanta ma amma ka gama ta ta karanta yin injiniyar an zo ana jini suna hawa sama su kana wajen kuma uban waya saka me ana ka da jini, jini ya yi kin bada ba su ba da dura wannan ba mu da bukatar wannan abu a cikin jini ko gama su ta ji da karanta karatu za su ana aikin kwanta me dura da mutum su yi wannan me alakar mutum da zai ha so ya ji karatu da karanta abin da zai zama cewa zai taimake ki a addinin ko kuma zai taimake al'ummar ki rayuwa a cikin amma ba wai kawai ki ne jami'ar duk abin da aka baki ki karanta ko ki rikina ta daga ka faɗa ce aiki ma kin yi jami'a na karanta kaza ki ma kin karanta kaza babu hudu na musulunci a cikin wannan muna cike ta alfarmar Allah da yawa a cikin wannan amma ki karanta abin da musulunci ne ke da bukatar ki kun ce karanta abin da musulunci da bukatar ki ne mata ne suka yi karatun nan da rigo da mutum kana bukatar ba ma ya nasu Allah sun musulmi idan za a je yaki da su mutu da da sauran suna zuwa yaki idan an kari namiji sai su zika su cewa ko ka koma ko kuma ka ba mu mutanen gudu shi da kawai sai ga mutum yana cewa su kuma ta ba ku shiga ku shiga to bari koma suna janjiran sun magana sannan idan aka tare mutum sai ɗauko waɗanda aka tara su zo da su su aje su su ɗauko tabar makama su kona wannan su tsokar da suka samu sa cikin yin rahun da aka yi su ta hanyar ba ne da yake nan mata su yi karatun likitanci su yi karanta abin da shi kuke bukata amma abin da zai baka takaici da haushi dai ga an ce mu mata su yi karatu abin da matan ne ake so kaɗai su kula da wani abu sai ga ba su karanta ka ga mace ta ta karatu amma ta ɗauke da harkar yara da inda ake son ki je ki karanta matsalolin mata ƴan uwanki sai da koma wani dole karatun jini ko ka ta koma wani karatun da bai da wata bukatar dole sai ta yi ta zauna wani wajen ya inda za ki karanta abinda zai baka ta kai zai an caji gani da ka fi da miji jibbe wanda kula da al'auran na miji jibbe ta ku ku ne ta karanta ba dan ku ku je ku dauke mana wani ba to ba komai na ku ku karanta mu mana da Allah ta Allah ya ne ne sai wani ban gani ban Allah ya kara mara lafiya ilimi ne albarka mara dan Allah ina yi addu'a Allah ba ni nagari ya kawo albarka Allah ba ki nagari Allah ba ki albarka da bakin nagari ko gari in kiri ki nagari ko nagari ne na ji wani malakin yi mai da bada labarin su an duru wata ta sa ta a yanzu da lamba waya ta ce Allah ta miki da shi kuma wani ya gani sai buga mata ya dauka ki to ni dai na san dai lafiya da muke ni da babana da ta kuma na mun digiri na dauki Qur'ani kuma dai muna da lafiya take to kai malam na ta kuma yake na da Qur'ani kuma na dauka su talata ta take da tana da gida a jama'a a abuja tana da jiya a kukoro tana da shi a ina duk ta faɗi balagar bu'u wani a guri duk duk a jalla ka faranta ana magana nan da yake kana magana kana da gida a legas can baki zuwa a ka ko wata kila shi wannan ne to ba mu gaskiya mata suna mana mata suna cikin damuwa ko da gina ya tuna wajen mace uku wanda ta buga mu waya a kan wannan kuɗi cewa da Allah ko da Allah ne ba su mazaje ne ke daban daban kuma sai ku da mata ɗin ku ce ba za su tsara wannan ba daidai ba ne ai ko ake sai kan ku ku tsara mana tukunna ina ran kudi ne ku ku tsara mana ba ran kudi ne Eh? <laughs> a'a ake mana zargi ake kamata fara eh? a kan kuma ba ga kuma kuɗi ne kama tsara in na samu kuɗin tsara zai ba mu kasa samu to kai da sun yawa ba wata ta ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون إلا لمن تبع دينكم نعم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء نعم. والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ود الطائفة من أهل الكتاب لو يجدونكم وما يضلون Wama ya وما يشكرون Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama bamu labarin cewa annabi Ibrahim ba ba yahudi bane ba ba nasari bane sai dai ya kasance mai kakkiyar hanya yake kan da wanda yake cikin musulunci sannan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ce ba wanda yake cancanta zama masu imani da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam illa wanda suka kasance tare da shi da kuma wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mu mu'mine da muka biyo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ta'ala kuma ya dawo mana labarin wa'annan kafiran yahudu da nasara waɗansu malamai suka ce a yahudu kawai ban banda nasara me suke yi wadda ba'ifatun min ahli kitabi wasu daga cikin ma'abuta littafi ahli kitabi yahudawa ke saboda lakin ne ya fi tafiya a kansu waɗansu malamin suke a haɗa su hadda nasarar gaba ɗaya suna burace-burace cewa ina ma da a ce lauyi billuna kum su batar da ku da kan hanyar Allah ku daina bin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala su ɗauke ku da kan gaskiya su mai da ku zuwa ga irin fata da ruci wanda su ma suka samu kawunan su a cikinta Allah ta'ala ce wa mai yi billuna illa anfusahum wa ma yashkuruna ba kowa ke halakarwa ba kowa ke batarwa ba daga bin gaskiya zuwa fata ba daidai kawunan wa ma ya shuruna amma ba sa fahimta cewa fatar da kawunan ku ke yaushe za ka samu kan akan shiriyar Allah shari'ar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce bar abin da yake dawo zuwa da kiyani ko dawo zuwa da yahudanci mutumin da yake kallon ka ce, kai ne zai kira cewa shi ma ya bar abin da yake na gaskiya dawo zuwa ga in ka yi hankali babu hankali a cikin wannan kana kan kiristiyaniki ko kana kan yahudanci ka ce wai mutum ya bar musulunci ya dawo ya ji abin da kai tafiya a Allah ta'ala ce wannan ai rashin hankali rashin fahimta ce ka ce musulmi ya bar abin da yake na gaskiya ya dawo ya ji abin da kake tafiya kan sa na wannan rashin ganewa ne wannan kuma shine illar musulmi da suke da tsakaci da addini suke biye makafirai ta fuskar yadda da su da amince musu da ganin cewa a daina matsa mu harkar addini a sassafta domin a tafi tare a rungumi juna tare to da ƙarshe babu abin da za ka kai zuwa gare shi illa ka kabar addininka ko ka sani ko baka sani sai ganka gaba ɗaya ka koma kana kaunar kafin kana rungumar sa kuna mu'amala tare kuna business tare kuna mikin mikin na yadda za a fi da mutane tare na'am ba laifi bane idan ana tare da mutane da ba musulmi ba a zauna a tattauna da su domin su dawo zuwa addinin gaskiya kamar yadda muka karanta a jiya wali ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la bi bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna kaga ba ne shi kira mutum wanda ba musulmi ba ku zo ku yi tattaunawa ta addini haka ba laifi tana iya ma'amala ta kuɗi da shi idan ta nasu cewa ba zai cuce ta amma ba wai kai ka fi dukiyar ka ba ki ce a ji duniya ba ha a zo ji ai abin da ba zai ba da wani dogon lamuni ba ba wani a yadda ba ce za ka saki gaba ɗaya cikin harkar sannan amma za ka zo ka ce ka daina harkar addinin ka ba da haka yana shiga taka kai ma za ka shiga tashi kamar da yan uwanmu yarabawa suke yi idan suna da yan uwa kiristoci sai a raka juna wajen harkoki in an ce sallah ta yi kiristoci gaba ɗaya su ma su yi sababbin ɗinki su sa hula su sa babban riga duk a zo wajen harkar sallah ta musulmai a kayan in an je kirsimati su ma a kayan wannan ba daidai ba ne babu babu ba bukatar su a cikin addini ba ka bukatar su su taimake ka saboda duk da yake kama lara za samu ba fata kudin suke wajen ɗinkin sabon kaya me kuma amfanin ba ibari to dan bai za su zo cikin addini suke ba suke bari karama ba a ka bari suka ba suke maka wataƙila sha'awa ka suke yi in kai ka je kai masu ga cewa ba ka kyamar addini su sai su gaske kai da su duka ɗaya ko kuma a zo ana magana cin naman kirismas. ka zo za ka karu musu ne suna magana ai ai ba ba wani abu ne ka su da muna kyamar su to so kake so kake yi su gane kana son su to in kai suka gane kana son su to kai ma ka zama kafiri almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum zai tashi da Allah wanda yake so gobe kiyama dole mutum ya da alwala wal bara sai kana da hududin da mutum zai gane nan shi ne addini na karka shiga amma can muna yi wata hudda amma ba da addini to babu compromise ni ba na wasa da addini na kai ma kai wasa da addini in kuma haka ba za ka koma irin aikin kafiran farko da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kar mu dinga tsananta mu junan mu dukkan mu gari ɗaya muke da mu da kai duka ɗan uwa ne dan haka ka zo mu bauta ma namu wannan shekara ba sai ma mu bauta ma ka. Allah ta'ala ke ƙarya kuke yi qul ya ayyuhal kafirun ka ce kai kafare ku saurare mu da kyau la a'budu ma ta'budun ba zan bauta ma abinda kuke bauta wala antum abiduna ma a'budu kuma ku ma na san ba za ku bauta ma ku wala ana abidin ma abadi har abada ba zan bauta ma abinda kuke bauta ba wala antum abiduna ma a'budu kuma rasu ba za ku bauta ma abinda nake bauta lakum dinukum waliy kowa ta gidansu addinin ku daban nawa daban amma zan ce wai mu compromise ai office din mu ɗaya da kai waye waye ka shigo in ce ma happy ne ya happy christmas dan me ni ka mun happy sallah zan ce maka nagode in na ke zo kaga na yi shiru zan ce ni addini na ya hana akwai mutunta addini tsakanin da ni addina ce kace zage na ka addini ba zan zage ka ba zan ci mutunci ka ba zan aibata ka wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bi ghayri ilm ofisin mu ɗaya babu ruwa na da zage addinin ni addina da ce in zage na ka amma ko da ce kuma in kiya kamar na ba shi kenan ba wa ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ithmi to wani kwamfur ba za mu ma dini dan muna ofis ɗaya sai kuma ofis ɗaya da kai aiki ba ka fayil ka bani fayil wannan ba amma harkar addini naka daban na wadda su shi an ci Najeriya Ƙasa ɗaya ne ne ake jan eh, Ƙasa ɗaya ɗin ba a ƙasa ɗaya ba kowa sun gidan uban shi wallahi kowa sun gidan uban ku kun san naku mun san namu kowa ya rike mutuncin ba shi ke ba to Allah ya shirya mu da haka Allah ta'ala ce wadda ta'ifa wasu daga cikin bangaren waɗannan yahudawa sun yi burin ina ma ku za ku bar addini ku yana su batar da ku su ne yan bushara ku eh, yan bushara a zuwa dinga maka dariya ana ce maka ka shiga addini yesu zai zo ne yesu zo da ni da kaiwa zai sha wahala ha ai ni da mu jiran yesu muke kai in ka zo in yesu yesu ne zo sai zai wahala saboda kai ne ba ku yi imani shi ni kun dama na imani shi in ya zo da ni shi tare za mu yayi shi to amma kai fa in yesu ya zo Allah ya kona ka da hujja saboda yesu ya zo kuma kai imani shi ba shi kenan ba to dole musulmi ya kimanta addinin musulmi ya samu izzatu nafs karka fi kaskanci a addinin gaban har ka babu wani dama ya ma kaskanci mun karanta a sakin nan ko Allah subhanahu wa ta'ala ce muna kada mu ya mu ɗauki wa mu ba su illa an tattaku minhum tuqa to dai Allah ta'ala ce ya ahlul kitabi lima tadkuruna bi ayati llahi wa antum tashhaduna ya ku ahlul kitabi ma abu zalika dan me da kuke kafirce ma ayoyin Allah alhali kuna ma shaida akan cewa ayoyin Allah su ne ya ahlul kitabi Allah ya kira su da cewa ya ana kitab ya kuka kafiri ma abu jalil daji me yasa kuke kafirce mu ayoyin Allah bayan kun ga cewa kuma kuskure kuke tafiya ba ne kuke tafiya me yake ku zuwa ga wannan fardar ku guda ku rungumi a cikin ku daina kira ki ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya karbe su yi mara bala ne da ku ya gafarta muku bal ma yana in shiga da kuke cikin rahama ba komai bane ga Allah wa ma zalika ala Allah bi'aziz kuma kuka musulunci shi kenan sai Allah ta'ala ya yaje to nan da cikin Allah ta'ala sai zaki ce musu ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun ya ku ahlul kitabi dan me za ku ce lilli ƙarya da kuke lilli gaskiya da ƙarya وتكتمون الحق كل شيء قوي تفكير وانتم تعلمون الهالي كل من تفكير nan Allah ta'ala zaki kiran su tare da cewa maimaita kiran mutum yana buƙatar ya dawo da attention da kuka ne zuwa gare ka wani na'am wani na'am kana ta kiran sai gane su cewa lalle akwai buƙatar mai da hankalin sa a wajen da shekaru da ta kiran sai zaka ce aka ce musu ya ahlal kitabi aka zaki ce musu kuma ya ahlal kitabi lima tattum dalbisuna al-haqqa bil batil dan me yasa kuke koyi ƙarya a cikin gaskiya ma'ana da yahudancinku da nasarancinku ku zo ku koya cewa ɓarnaki kuna nuna musulmi cewa ku kun ya kan jini ai da mu da ku duka ɗaya ne ai ba da kyamar wani to duk sabda kaga kafiri yana son ka har yana kama ziyara har ka addini ka to billahi da billahi da kana na shi da kaga kafiri ya da kai akan abin da kake yi a musulunci daidai ne ai da mu da ku zaune muke babu ku sanar juna ba wai to billahi da bi addini kamar da jini saboda da ƙarya da gaskiya ba taba haɗuwa ba la yasawu al-khabithu wa tayyib wa law a'jabaka kasat al-khabith da ƙarya da gaskiya Allah ba ta da ka fiki ba ko da ku sun burge ku da in kaga kafiri ya zo yana kama ziyara a matsayin addinin da nashi duka ɗaya ne to billahi da zila ila ba a original musulunci da ke shak musulunci da ke amma idan kana addinin gaskiya wallahi tallahi ba zai da kai da yanzu abin da zaka faɗi counterpart nazari ya saba mana shi duk abin da za ka kawo gaskiya ce za ka kawo shi kuma duk abin da zai kawo ƙarya zai kawo to da haka yana buƙatar za a ɓoye ƙaryar taka da gaskiyar taka ya ce a duka mutane to da aka ce a yi shiru kada kowa ya kira kowa zuwa ga addinin kowa da kai da shi waye ya fara da kai musulmi da kafirin da aka yi ittifaqin cewa kowa ya daina kiran kowa zuwa ga addini a yi shiru a kama baki kai da shi waye ya tsara, kai kai ya tsara musulmi musulmi ya fara saboda kai aiki ka shine bashiru wala tunasi yasiru wala ta'ala sannan ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin mustaqim bainakum kai zaka kira su amma ran da aka ce kai musulmi kai shuru kar kai da'awa shi ma ya shuru kar ya da'awa a to kai ba kai aka tsaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kowanne annabi zai jama'a ni zan zo tare jama'a kafin zo annabi Musa zai zo da tawadin zai zo da mutane da yawa فمو الآن الكتاب الرؤوس ما يجب إني لدي جسيح هيك تتكاونا مبتع لبكي من الله تظلت هذه الأمة وانا الأمة تجي الله تعالى وانا بها الأمة تبكي إنه أمة موسى الأمة أن يجب يكاتي يجب سينا جلدين قالوا جمع غفير معناه جمع جزن الأمة كنا سوا يأتي من إجساء أمة نجد الله عن كل شيء يجب الأمة كاتي كوش الأمة يعني أما فأجد يوان نامه a duk cikin yawan namu ya ji zo ma sun zo za ta cikin duk mutum dubu kuna ɗari tara cikin da tara mutum ɗaya ne mutum kirki shi ne mutum ɗari tara cikin da tara duk mutanen maza ne mutum za su shi yasa karka yadda wallahi alƙiyama ta shekara duniya da kayan kuskure ya tashi alƙiyama da kai to wallahi ka shiga uku wallahi kai sauri ka tafi Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'at illa ala ashirarin nan akan mutanen banza da iska akan su alƙiyama na kansu kai ba gani ne al'amuran suke ta lalacewa ne ku duba gani kwanakin suke tafiya ba ma albarka da yawa cikin su yaushe ma muka fara azumi cikin sabilillah wai yau ashirin da 27 abu kamar kyafta idan ne bismillah to da manzo Allah sallallahu ya gaya maka karshen duniya shekara za ta koma kamar wata wata ya koma kamar sati sati ya koma kamar kwana kwana ya koma kamar awa yaushe kai sahur yanzu ba magana ake bai nan da yankin kina mun da baki zaki ba ka ganin akwai tashi hankali a cikin lamarin to yanzu alƙiyama tana zuwa ƙarshe ka mutane kuma sun koma hidima kawai suke ma dukiya kuɗi kawai ake bauta yanzu ne ake dan Allah ka kwatanta ka kokarin ka wajen neman kuɗi da kokarin ka wajen neman lahira wani da ya eh an taba ka ce halal kake ne ka tafi zafi ka je ka bude a shago an zo an karɓi magani kai daktar can sa da yamma ta ta bada magani to kai ma ka je kasuwa can sa a yamma ce bani yaki zuwa da wurinka kwatanta wannan awannin da kai amfani da su zai neman halalinka ka kwatanta kuma da lokacin da ka ba manajira je ka kazo tafsiri awa ne ka gaba daya minti da suke wasu to sauran awannin ko ne kake yi hada hada ka irin mu tsaka kuma duk ka gama wahalar ka auro mace fara kyakkyawa ka yi gida zalle ne wani ko kowane kyau mutuwa ga wannan matar wani ne zai zo ta yi wuɗe shi ba shi ke nan kai kana ta kuma kana musu tambayoyi kwabo da naira sai ka hango to kar ba ta kanka lokaci wajen tara duniya amma ka fi gina lahira yadda muke shan wahala yanzu wajen ganin mun inganta rayuwar mu mun gida mun sa kare mun sa waya mun sa me yake da suna da na lantarki ta waye an sa cctv kyamara an sa soda, an yi waye an dan allah haka muke wahala wajen gina kabarin shi ba kabarin furi ne ba wanda zai tafi kasan kuɗi in dai a yi a furi ne ta gajiya inda za a birni eh, ne eh, kwarai ne musamman ka je nan kudu wajen yan uwanmu nan ghana ga makabartar musulmi ga makabartar kiristoci kana zuwa togo da kwatanin kuma dukkan makabartar ɗaya ce nan kabarin arni nan kabarin musulmi nan kabarin arni nan arni nan musulmi musulmi arni an haka za su tafi da shi arni a zane kuro sai ko musulmi a samu arni ba shi ne ana cikin arni a ƙasa kana jin ihun zuwan lafiya mala'ika na janna mai kuduma kana jina wu wu eh? sai yan uwan musulmi sun tashi an gyara wannan to duniya ta ba ta tabbata to Allah sai ya zarge su da cewa dan ne ke koye ƙarya a cikin gaskiya ku ce a yi taron addinai me addinai me addinai akwai wani musulun da addinai ne a jama'a Allah ba shi da musulun da addini addini a wajen Allah inna dina inda Allah islam amma da ka jana magana addini to munafiki da wannan kuma ba fa yanzu bane aka fara magana wa'in tafiya suna, kawai saboda zai kura ta kashi a cikin azumin nan kowa daga hankalin nan amma abin ya fi shekara arba'in ana fama da shi bakar abu zai da a kan wannan abin da ya yi rubuta ibal wahdatul adiyan suna nan suna kokarin sassan zaɓa abubuwan suna kuka jana cewa kudistiyatin nan ko tafsirin mafazin ko na da tarkace irin wannan kai ka rage zafin kai mu ma mu rage duk mu hada tsakiya wasu hotel hotel a dubai ma da wasu kasashen in ka je za ka an fara yin addinin ibrahimiyya da attaura da injila da da bible da qur'ani da attaura da a haɗu sa littafi a duk in ka zo 3 in 1 sai a ba musulmi a ba arni a ba mun kowa zai jira mana shi to ya ga maka ana da bukatar sai ka ji ka je qur'ani a cikin hotel wasu saboda tsabar shegantaka wasu gwada maka su yan ba na ne akwai qur'ani akwai babu duka a hotel in kaji duk wanda kake zo karanta to wannan ba daidai bane laifi ne saboda duk wanda ya zo nashi zai mutunta in kafin ya zo ɗauka babu zai ɗora kan qur'ani laifin waye kai ne hujjar da kake ganin cewa sai na kowa ne sannan an sa bible da qur'ani gaba ɗaya a cikin abu wanne ne a sama dan me ma za ka ɗan barna da gaskiya duk wannan abu ba burge muke ba kuma mara ba muke da shi ba cutar mu ne wannan abu a lalata mu na addini magana wani tafiyar da ake kai an ci wani shekar ta ce masu gudun gaban kasa amma a zo ana magana duk mu taimaki juna da sunan addinai in ana mafi duk an ba mu hutu muna jin daɗi an ba mu hutu in ana sallah an ba mu hutu duk muna jin daɗi an ba mu hutu to me amfanin jin daɗi an ba mu hutu kirsimati mu a suje ne kana garin abuja wallahi tallahi suka ce ba ta gani da musulmi da kirista kowa ya narki saboda kuɗi ake nema tare makwabcin da ta, kuna a fatimin kai sama arni ƙasa musulmi da haka an shigo a yi bandi in an shigo a yi ma da tari in an shigo a yi niyya tari in an shigo a yi islam good friday islam wani tari ya kamata musulmi da kiman da kanka in ba haka ba zai kiman da addini na neman kudi ba hauka bane neman kudi yana iyaka amma addini shine rayuwar ka gaba daya in ya zai maka cewa ka san neman kudi ne eh me mutum ya duba ah, mai shi ke nan ko ta manajan banki da wani manaja muna hulɗa da su kirsimas sun zo suka bai su da ce mun kirsimas basket kirsimas wani ne banza da su suna muna wani profesa ne wani aiki ɗalibin ne ki tofa alaji mai christmas can ba mai akuya hukunci ne ke kai akuya a can lita a can zuma ne ai ba na yi a alaji na just kwalin taki ta zo izini ya fam a gidan gona kamar da ɗin kai dan gidan ku nan da ce da yake saboda kitar zuma ne ko kuma da gidan gona kai naka daban ni na da wata lalacewar kuma zai ga zunce ta wai saboda sun san musulmi ya kyamar su da ka yanka shi a kawo mai unguwa ko kuma kawo mai liman ya yanka musu wani saboda suka bada nama a to waye kika ci nama waye kika ci bayan halatta ka ci nama da aka yanka shi ba dan Allah wala ta kulu min malamin izkur man ba a in aka zo yankawa in aka ce bismillah shi kan zai nuna cewa ya halatta a ci dan me aka yanka shi dan sallah aka yanka shi ko dan kismet to haramun ne shi wa ma alaiha duk abin da ke da alaƙa da ita duk haramun ne ni a fata wata hattare lemu da ake cewa ba wai dan kirka mata aka yi shi ba a an kawo shi ne kawai an zawo shi da cincin da aka yi duk haramun ne wannan nama ni ba na goyon ba a cikin banda banda lemu banda alawa nama kawai za a malaman duk faɗa me yasa ba zai kama ka can baya amma idan ba kashi mata ke ba duk abin da ya kawo kaci Allah bai hana kashi ba in ba yanka yin saboda yankan mushi ba ya ce na yankan malam na yankan malam wuce kan na yankan malam Wali da kuma fasar da christmas haramu kar mu yau da kanmu gaba kuma kai mayan ina ne dole sai ka tuna mani idan ki malam wallahi ya sha mani na mani wallahi ka gan shi ya su kai ki Allah bai ba ku na kai ki tuna mani saboda tsabar jaraba da jama'ita to Allah shi ne mu gaba wa tattumuna al-haqqa ku koye gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ne da malaman da su ya da aka wa antum ta'lamuna anan sai Allah ta'ala ce wa antum ta'lamuna a can sai ce wa antum tashhaduna nan kuma ce wa antum ta'lamuna saboda shaida da al-ilm fa ilm shaida kana iya zara mutane akai amma al-ilm fikinin gaskiya ne cewa kana da ilimin wannan abin shi ne ne amma kuma kaki dole a zarge ka amma tun shaida kaga da suka zo idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu suka ce ba na alamu ya Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasul kaga al-ilmu yin amfani shi akai sai kuma wallahu yashhadu innal munafiqina bi mutil da ذات العلم daban. الشهادة دبر من قال نعم. نعم الله تعالى مش يا الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون كنا كافر في مقال آية آه، الله كما كنا بشيء ذاك نعم يا يعني الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق هذا سوء تنجسكيا كم لا تشاف أسرق عليها كما كوي تفكير تفكير لكي أن نذكر من الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون ما وأنتم تشهدون هم بعيدا sai Allah ta'ala ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinan aw qala qa'ifatun ko wa qala qa'ifatun min ahli kitab wasu daga cikin ma'abuja littafi kungiyoyin yahudawa da nasara suka zo na garin madina suka ce ma mutanen su ma'abuja littafi aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da aka saukar ma waɗannan masu imani wajahan nahari da safiya wasu akhirahu la'allahum la'allahum yarji'una yamma na yi zai ce ma wala Allah za su dawo daga addinin su ma su ma'ana abin da suke magana kai yahudawa da nasarar su za gaya ma ɗan uwansu cewa ku ce kuma kun yi imani da abin da aka saukar ma waɗannan musulman da sassafe in kuka ce kun imani rana tana rabawa sai ku ce kai gaskiya tun da kuka shiga cikin wannan abin ba ku gano gaskiya ba da haka yanzu kun bar wannan addini in kuka yi haka hikimar ne ku sanya shakka a wajen zukatan musulmai da suka shiga din fita to ya ake shiga ana fita an gaskiya ne ba za a dinga fita ba kamar da hirakal azimin rum ya tambaya abin sufiyan yace a kama wanda ke kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam mai tambaya da aka mai sai ce ki zuwa suka shiga addinin yake talakawa suka fiya in an shiga ana fita ce ba a fita ya taba da awon mulki ce bai taba yi babansa mai mulki ya a cikin zuciya babansa ba mai mulki ba ne bai karshe ciki wannan shi ne fa addinin gaskiya in ji harakar ya ce duk addinin da ake shiga ba a fita shi ne da gaskiya to da haka su wannan yahudawa ya suke so su kawo shakka ga mutane masu raunin imani cewa mu shiga addinin su da safe kafin yamma sai mu ce kai gaskiya ba mu ga gaskiya cikin addini ba da ka mun fita yanzu ka fara haka sai ka sun zuga wasu su ma sun fita kamar jabiya ce daga zai ga mutane a cikin jam'iyya can an kusan zaɓe suka ji wani cewa na wanka wancan ƙasa ya ce ma na wanka wannan ƙasa ya ce ma na yi wanka alhaji wa ne na yi wanka honorable wa ne na wanka ɗan majalisa wa ne na wanka ku da kuke cikin jam'iyyar za ku dinga jin daɗi da cika ji mutanen na yanzu suke fita sai da bisa tun da kaga wani ya fita ai su suka ci gwamnatin tun da ya fita to ya san faɗuwa za a yi da ya san ba za a faɗi ba ba ke irin wannan yaudara ce da salona a cuci wanda yake da gaskiya sai a nuna cewa ai ga gaskiya ce kai da ba za a gaskiya mun bayyana da ka sai Allah ta'ala ce mana qala qa'ifatu min ahli kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari واذكروا آخره لعلهم يلجؤون ولعل ذلك بروا الدين بداو زوا كافرين الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم إلى ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله تعالى كده يا مسلم me suke cewa anan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum suna gaya ma dan uwansu kafirai cewa kar kuyi imani sai wanda ya bi addinin kaga dai su anan kokari suke yi musulman da su baro addinin su su shigo addinin kafirai an kar ku kowa sai wanda ya addini Yalla ta ta'ala ce gaya muku wannan ita ce magana amma qul wannan magana Allah ce innal huda huda Allah ka gaya musu shari'a ita ce shari'ar addinin Allah subhanahu wa ta'ala huda Allah ay yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum bi inda rabbikum shari'ar Allah ce ke ba daga wanda ya ga dama a cikin bayanka ko kuma kuna zuwa kuna jayayya a kan irin abin da aka ba su na gaskiya su ce ku yanzu ku duniya kan gaskiya wanda suke san saba muku yanzu ba duniya kan gaskiya Allah ta'ala garje su da cewa ku sani wanda suke kan gaskiya su ne wanda suke bin addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul inna al-fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha Allah ta gaya musu lalle falala al alkhairi a hannun Allah yake yana ba da gani ga wani ma'ana shari'a ta addini a wajen Allah take Allah ta'ala yana ba da gani ga wani ne wanda Allah bai so ba duk yanda kuke so gani wallahi ba zai gani duk yadda suke gani wallahi ba zai gane a yi a yi da mutum ya ce ga musulunci wallahi ba zai zan ke tunawa mun taɓa zuwa wa'azin maguzawa wanda ya da cikin ayyukan za mu ci gaba insha Allah ta'ala bayan sallar da sunna an samu zaman lafiya da amma wannan a Kano muka yi a can yi aka wuni da wani ke rubin ba wuni ya musulunta ya musulunta sai gaya mai musulunci ake yana gona yana ta noman ana wa yake ba mu ruwa haka Allah ne ba mu wani da kaje kake noma abincin da kake ci duk Allah ne ke ba shi ne na bil ma fil arham duk Allah ne ke yana lafiya ai shi yake roƙo mu ma mu da shi muke roƙo ayi ayi faɗi kalmar shahada kuma nan ba wahala cewa za ka yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashi da mutunci yake cikin nabi in ya so zamu in ya so din zamu ta kalma ɗaya ba ba ta faɗa a huta a wuce wajen na kai da yaro mu zuwa lokaci in ne abin da su ai za a yi can ana cikin wani labari sai a tafiya wani ka gaba sai ke cikin kuma ne yanzu a ce wai nama sai a ce karɓarci wanda ya mutu shi kaɗai wannan kuma sai a ce an yanka sai a ce sai duk ba sun mutu ba kuma ai wannan kun ma yi jinin su ka san jinin shi ma fa amfani da shi kada da su ai kai baba abin da yasa aka ce a yanka wannan a ci saboda a zubar da jinin kaga waccan ba ta da lafiya sai ta mutu shi jinin yana ta, cutar na jiki shi za ka ce kar da wai ni za a mawayo daga su ai ka musulunci alhamdulillah ai ka ba a ah, duk duk duk ban faɗa ba ya ce wallahi ban faɗa ba wallahi ban faɗa ba duk duk ban faɗa ba ya ga ka la ilaha illa ta ai ban faɗa niyya ba a baki to ka duba bani iko Allah ashe duk ya faɗin kalmar amma an yi an yi faɗi ya ki faɗi kuma ga shi zo faɗi da aka yanzu ya ce nake a wani gurin ai babu kafin a cikin wani fatan Allah ta'ala ta yi to kaga shari'a ta Allah sai wanda Allah ya dama ya wallahu wasi'un alim la Allah mai yalwar ilimi ilimin Allah ta'ala babu wanda yake kamo shi Allah ta'ala yana ilimin da babu wanda yake da iyakarsa sai Allah ta'ala ya fasu bi rahmatihi man yasha wallahu bil fadli azim Allah ne shaytan su wanda yake da falalarsa Allah kuma abuci falala ne mai girma menene Allah ta'ala ke kebancewa da rahamarsa shine annabtaka da kuma shiriya Allah duk wanda ya dace ne annabi ya kebance shi ne zama annabi duk wanda Allah ya shi musulmi to ya kebance shi ne zama musulmi shiriya take tabbatar masa da haka ba kokarin ka bane shi yasa mu kuma da mu karanta a baya cewa in ka kanka musulmi ka dinga addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab in ka kanka musulmi ka cigaba da addu'a Allah ka mutu kana musulmi ka cigaba da addu'a Allah ka in musulmi rabbana taqabbal minna innaka antas wa tub alaina innaka antas kai ta addu'a ya muqallib qulub sabbi qulubana ala dinika karka dai kai je ka mutu ba tare da kana musulmi ba za ka yarda su bi rahmatihi man yasha Allah ta'ala na cikin da wanda zai daga cikin bayan da rahmatsa wallahu wasi'un alim wallahu dhul fadl azim Allah ta'ala shine ma'abuci falala wanda ke girma Allah ta'ala muke da kai ba mu falala ta girma muna fatan da sunan waqtul walidai a na wakafin za mu buga iyayen mu duk wata daya insha Allah ta'ala na naira dubu dubu za mu buga sanyawa a cikin asusun wannan wakafi da muka bude na imam ahmad bin hanbal bin al a jaiz bank 0010960 zan kashe wani sa kuma kullum 0010960 sai kuma a lambar waya da za a iya rolin a cikin wannan group din wanda duk abin da muke kowa da ci da ganin abin da ake da kuɗin ka kuma duk wata da da mana a cikin a a cikin a wannan group kowa da nawa ake shi ne aka yi don ya zama wani tasirin a cikin abin da za su yi lambar wata ce 091 guda uku sabon ko kuma Allah ta'ala ba mu yi kamar ne da na faɗa dai wallahi mata da mun imani a harkar nan amma dai da asuba an maza wajen guda biyar suka tura sannan mace ta turo yau wataƙila imanin mazan ya fara hawa an yi albashi allah mana da kyau gwamnati ta fi ta yake ta gani da alama ne ya fi da da cewa ma wannan shi ne da zai kadarin da aka wuce inda yau ba a yi zafin rana ba kuma tun safe za ka fi sanyi sanyi a cikin ne za ka gamsuwa ne da allah samun yaki to malam da ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله لا يحب المتقين فإن الله كما كانوا <laughs> بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم استوقات يعني يعني ولا هنا بتشارك كلام جدا يبقى أكيد محتاج إلى ولا ذاك الوقت زي mu ma Allah ta mu Allah ta'ala ce wa min ahlil kitab man in ta'amalahu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amalahu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله تعالى كان يمشي ake son a tafiyar da ita Allah ta'ala zai ce akwai daga cikin man yu'addihi ilayka akwai wanda in ka bashi ma dukiyar dukiya ka bashi kuɗi mai yawa ko biliyan ne ka bashi yu'addihi ilayka wallahi da Allah zai tsare ma dukiyarka ba zai ci amma kuma wa minhum man ta'amanu bi dinari akwai wanda kaga ki dinari ne ka bashi la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima sai ka ci uwar wahala kan da, wasu daga cikin su za su iya kiyaye masa amana ta ajiyar kuɗi ka ba su ko ka ba su ba shi za su kiyaye amana ka dawo mata da shi akwai wanda kuma in ka ba shi naira ɗari su wala sai ka tsaya kamar kana yi sai ka yi inda ka sanin zuciya kuɗi shi ta Allah ta'ala ta ɗaya dukkan labarin alhaji ya ce wa Wa minhum ومن آل الكتاب من إن تعمله بتنقاره يؤدي إليه akwai daga cikin mamakin da Allah ta'ala ke yi akwai daga cikin wanda in ka bashi kuɗi mai yawa wala zai rike amana ba zai ci kuɗin zai dawo da kuɗin in ka bashi ba zai dawo ya ce kuma wa minhum akwai kuma daga cikin su fa man ya mana bi ne. in ka bashi dan ɗari ɗaya haka wallahi la yu'addi ne ba zai ya illa ma jinta alayka sai kai kamar kalan yi sai ka tsaya cikin da ka sanar wallahi za ka yi kwato kuɗin ka saboda ne saboda sun kiri wata ƙarya suka ce wai zalika bi annahum qalu laysa alaina fi ummiyina sabili suka ce Allah ya halatta mana wajen cin dukiyar ummiyai ma'ana mutane da suke ba su ba idan ka ci kuɗin wanda yake musulmi ba komai a kanka Allah sai kama su da abu biyu a nan na farko in ran ƙarya su gina ma Allah sannan kuma da biyu da halatta cin haram da suka yi cewa a cikin babu ku laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi bil kadhibi wa hum ya'lamun Allah ta'ala ya sa kiran ƙarya su zubina mu Allah cewa Allah ba zai kama mu da cin dukiyar waɗannan mutanen ba saboda ba su ba ma'aliki ta ne su kawai wasu gabatarin mutane ne da mun ji kuɗin su ba mu komai Allah ta'ala ce a'a wa yaquluna ala allahi kadhibu wa hum ya'lamun suna kirkirar wannan ƙarya kuma alhali suna sani sun san ƙarya suke yi kaga sun ci kusan mutane Allah zai kama su sun ci ma Allah ƙarya Allah zai kama su to akwai daga cikin su da yana da gaskiyar mu'amala ba zai ci ka kamar yadda zuwa hadisi imamu musali mu'allaqan ya kawo shi a biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani ahli kitabi cewa wani ya zo ba zai tafi kuɗi a wajen mutane sai gabace mu ya ce ba ni aran dinari dubu da ya bashi sai ce waye shi da ka sai ce ba kowa sai Allah zai ce wa zai tsaya maka ce ba ne tsaya maka Allah in ka yi da wannan ka bani sai ce to ya Allah na ba shi saboda ya ce kai mai shi ne Allah na ba shi kuma saboda ya ce ka tsaya maka lokacin da aka yi alkawari za a biya wannan kudin sai zama mutumin nan ya zuba bakin gaba don ya samu jirgin ruwa da zai tafi ne samu jirgin ruwa da jirgin da ya shi sai ya ce ya Allah an bani saboda kai an ba ni saboda ka tsaya mai Allah ga mutumin ne kuma yau muke alƙawari kuma ga shi ba yadda zai yi ba sai ɗauko kara ya tsaga shi gida sai rubuta takarda ya sa kuɗin a ciki sai ya sanya zaf ya ɗaure ya ɗaure sai ya saki wannan karar a cikin can a cikin ruwa ya ya Allah ka zama gatan wannan bawan mai kuɗin nan saboda kai ne ka tsaya mu Allah ka zama gatan wannan bawa saboda kai ne wakili na kan bashin da aka fara lokacin da wannan mutumin da ake alƙawarin cewa za a samu kuɗi ya tsayawa bakin gaba da ne jira zuwan wannan mutumin jirgin ruwa ya zo a bashi kuɗin ba ya zo tarar da ba abin da aka kawo yana tsaye ba wani abin da aka kawo shi yana na jirgin kitu inda ba a kawo ba amma ga tara bare in yi nonon karan gaba ɗaya kai wa mata ta dafa abinci da shi yana ɗaukar wannan karan ya tafi gidansa masu ta zo ta fara yin aiki ana kakkaryawa saboda su saka cikin wuta sai da kalla ta faɗo da kuɗi a kulla a cikin yana ɗauka ya karanta yake lalle Allah mai tsayawa ne ga wani ɗaya ne mai tsayawa lalle Allah mai ba da ne ga wani ne mai shi lokacin da wannan bai gudu ya samu jirgin ruwa sai ya hau jirgin ruwa ya sake zuwa da wannan kuɗin ya je ne mutumin nan ya kama shi take ba ta aiko da sako bai a ni ban ba mu kowa sakon kawo ba amma ga kuɗi na kawo maka yanzu sai ce ba kai ba kai rubuta takarda ba da ka nemi Allah ya tsaya maka ya tsaya maka kuma ka nemi Allah ya zama shaida ka ya zama shaida ka takarda ka ta iso gida na ga shi ga shi labarin da abin da ya faru yake da zai hakika Allah ya tsaya mun gaskiya da zai hakika Allah kuma wakili mai gaskiya ne to in dai arne da rike Allah Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiyarsa a wannan abu min za mu aula mu musulmi ne mu da nuna musu gaskiyar mu mu nuna musu amanar mu sai Allah ta'ala ya nuna musu da mu ne a sarki amma kai huda da arni ta ce arnan banza ta ci kudin sa wallahi billahi Allah ya saka da za a je lokacin da wallahi wahala za ka sha Allah kar ka rika tuci kafin domin kai alkhairin ka za ka yi a bashi wallahi kuma shi ba abin da zai yi na alkhairin abin da shi ne kawai zunuban su za a rage mai shi ne a danna maka to kanka fiti kowa sai kokari ka rabu da kowa lafiya sai kokari ka rabu da kowa lafiya duniya ne shi ke nan suka haɗu ubangiji ta'ala a cikin rahamar Allah ta'ala ka babu iko haɗuwa da kai a cikin salama to sai Allah ta'ala ke wani ne bala man awfa bi ahlihi wa taqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ta'ala ce ku sani duk wanda ya cika alƙawarin Allah ta'ala wanda ya tsakanin da shi da mutane na kuɗi ko na wani abu wanda ya cika shi ko ya cika alƙawarin da ke tsakanin shi da Allah na cewa zai ji Allah ta'ala a kan gaskiya wacce a kuma ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqina lalle da Allah ta'ala yana son masu gaskiya da kuma takawa duk Allah ta'ala na kansu kaga a can Allah ta'ala ce wasu masu yan tsaya ba za su biya wasu kuma ba za su biya kaga ba su cika alƙawarin yake illa ma dinta alaihi qa'ima sai an je kotu to anan malaman cikin na cewa dalilin wannan ayat tana nuna akwai halaccin kulle mutum a furfi idan bai biya kuɗin ne illa ma dumta alaihi qa'ima sai an yi kawar bala'i sai an kulle shi sanin zai biya jama'a mu ne da kuke bashi bashi bala'i ka dinga rage ba kar ka zo ka mutu iyalan ka zuwa tare da kuɗi kuma kana kan karashin azaba dalilin bashi manzo Allah sallallahu alaihi bayan mutane sallah kai ku iya ko da shi ka dinga rage bashi ba wayo wani ka rike mutane cikin su dan zaka zo lokacin da zaka nemi a sauke bashi ko ba wani da sauke ma nan bashi kuma wahala za ka Allah ta Allah shirya mu ka kan daga ma إن الذين يشترون بأهل الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله تعالى في للي ونسكي في آي الله يشترون بعهد الله في آي الله وأيمانهم لكم رسول ثمنا قليلا وإن كل إن كان أولئك لا خلاق لهم الله تعالى كنا باطل ربوه على هرة كما الله بزي مسلم مجانا الله بزي جوبا زوا جريس جوبا رحمة يوم القيامة أقوبا القيامة ولا يزكيهم الله تعالى كما بزي قلب كتبا ولهم عذاب أليم وهم عذابا مرئيا أقوبا القيامة أبني بأمشيه mutum ya zo yana rantsuwar ƙarya don ya ci kuɗin mutane wallahi tallahi ta gani wallahi billahi na zina na rantsi na sha ma arabi kwaran kwata dubu duk wa ya kama ya daga cikin darasin albarkar mutum yawan rantsuwa a wajen kasuwanci da zama amana rashin albarka ne ba daidai bane yawan rantsuwa da haka abdullahi wasu yana cewa wannan ayar wallahi a mu ta sauka domin ya taɓa yin hulɗa da wani bai hujja ta rijiya ya zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albayyina kar hujja ko karan ce na ban hujja ya kace to kai bai gudu za ka rantse yake kwarai kuwa yace wallahi malam ya rasu lai rantsewa ba zai kuma wallahi ya rantse tafiya bai da kuɗi na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba rantse ba dole shi ya rantse kai ba ka hujja ba shi ya rantse shi albayyina ta'ala al-mudda'i wal yamin ala man ankara kai da kake da'awar kai da haƙƙi kawo hujja ba ka da hujja shi kawai za a bukata zai rantsu to ka san wasu aikinsa ba shine rantsuwa ku suna nan zama da ke nan zai rantsi a biya su na rantsi na rantsi wannan shi na alaji wa ne billahi ne ba haka ba Allah sai kuma da malaki ne ba da fitina yana rantsi wa saboda ne samanan kalila dan abin da a bashi ko malami ya zo yana kwana da ayoyin Allah ga gaskiya ba za ka fahimta saboda za a ɗan baka wani abu ko za a baka mukami ko za a ɗan baka kujerar umar ko za a baka ɗan kujerar haji ko za a ɗan zaka wani mukami wani gwamnati ka zo ka yi ta wani lafuwa da waran ka karkatar da ayar Allah ya da cikin fasar da malamai suka yi inda lalzi da yake nuna bi ahadin layi wa aimanihim samanan qalila so da rantsuwa suna sai da ayoyin Allah kan kuskure to waɗanda suke wannan abin Allah ta'ala yake la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabu a lahira ɗaya kenan wala yukallimuhum Allah in an Allah bai musu magana wala yanzuru ilaihim Allah bai kalli su makallar rahama yawmal qiyamati abu bal qiyama wala kuma Allah bai tsarkake su sannan walahum azabun alim ya ishi a ce maka walahum azabun alim ba sai an lissafo wancan bala'in kuma ya a kyale ka ba sai an ce walahum azabun alim baka gane suna cin amanar al'umma a baka ce kana da ilimi ka dinga kwana da ilimin ka wajen cutar da addini wannan ba da yi bane ka yi haƙuri da talaucin ka ba ni iya azurta ka in ba Allah ba ni iya talauta ka in ba Allah idan mutane sun yi ba daidai ba ka je ka musu nasiha ka je ka musu nasiha kar ka je kuma ka dinga faɗa da mutane kan mumbalin saboda ka saba duk wani ba yi bane kar ka dinga zage-zage kana cin mutunci kana yarda duk kai wannan in aka gane ka da gaskiya to mutunci ka gudu wani in aka gane kuma kai aka a mara sai a gane ka da haƙuri to kai haƙuri in dai ba ana cutar da addini ba bane sosai dole dole ka zo ka buɗe wuta ka yi bala'in ka da musibar ka Allah ya ka fada haƙƙin amma ba addini yake fitarwa ba kai shiru ka kana mutane surutun musulmi ba za su gyara Allah ta Allah shiru da mu gaba Allah ya karkata wannan azabar gaba ɗaya cewa duk wanda suke rantsuwa akan ƙarya suke kwana da addinin Allah su suna da wannan azaba a gaba ɗaya Allah ta'ala shi da mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu gaba ɗaya ya kamata mu tsaya nan sai mu tashi ta aya ta 78 abu insha Allah ta'ala abinda muka yi Allah ta'ala ya ba mu wanda muka kuskure kuskure har kuma Allah ta'ala ya yi mu da gaban samun muna da manyan baki a wannan majalisi a yau kwamishina honorable commissioner na masai al technical rabi ahmad muhammad maradi ya halarci wannan majalisi sanar limamin kasuwar sabuwar kasuwa shi ma malam umar bilisina muna tare da shi a nan da kuma malam abdulhamid umar na'ibin masallaci a kwakwani dukkan sun kama da ziyara a wannan masallaci allah ya zai saka da alkhairi sanar ita bai wa allah ta aiko da sadakar naira ɗari biyar da kuma littattafai guda biyu yana neman addu'a allah ya biya masa da kuɗaɗen ta ne da kullum wata bai wa allah kuma ta aiko da naira ɗari hudu da fatan Allah Allah shirya maka ƴaƴanta da kuma ba su abin yi Allah ya amsa su. Allah shirya maka alaji wadatau ba da waki ya aiko da shirka shadda ya goma da kuma akan kafo fi biyu da Allah ta karɓa kai wata baiwa Allah ta aiko da dabino tana da masana addu'a ita ma Allah ta Allah ya muku da kasu da alkhairi wata baiwa Allah ta aiko da sadaka ne ya tana da addu'a hajjar ta bani Allah ta tsaki da abinci jama'a, haka wani bawan Allah ya ce da barka da kuma duk muna addu'a Allah Ta'ala ya mu kowa bukatun gaba alkhairi sannan insha Allah ta'ala a gobe za mu rubuta tafsirin wannan shekara باذن الله تعالى كما وتشكرت الله يكون sannan in agaji suna sanar da mutane cewa suna da akwai neman gudunmuwar shi da su zuba a nan wajen masallaci domin gudanar da sunan idi yana fata allah ta'ala ya ba da ikon kawo الله تعالى يساك رحمة الخير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين واحل حوزة الدين يا رب العالمين يا الله ما يكون على خير منك وزكي على كرامه الله شر من منك تاريخ على كرامه مش الله كرامه زمن لا فيها كفرم الله كرامه زمن لا فيها كفرم الله كتوفي يا منا الله كتوفي يا منا ya Allah bayan da kake hannun kidnappers ya ubangiji Allah ka dora mu kidnappers din bacci su samu kudale ya Allah da suke uwan Allah ka dora musu gajiya Allah ka dora musu ba'su bai da shari Allah muna da kwanka ka sanya ayi gwajin harbi tsakanin kitabu da junan su Allah ka sanya kyama da gaba a tsakanin su ya Allah ka sanya suka zo da mun kuɗi ka gwara kansu ya Allah Allah ka sa wannan ya kashe wannan wance kashe wannan duk tsaro da kuɗin ya Allah duk masu ɗaukar namiji ya ubangiji Allah ka tona musu asiri Allah in suka je mutum da sunan su Allah ta'ala ka sanya masu bindiga a hannun su kashe kogogin gaba ɗaya Allah ka sa su kashe su Allah ta zama kashe su mutuwar gudan aiki da kasance da ko sallah ba za a yi musu ba Allah mun kai kukan mu gare ka shaba ku da karfi ba mu da dubara la haula lana wala quwwata illa bika Allah inda mutane sun hana al'umma zama lafiya Allah kuma ka dakura musu Allah ka matsa musu Allah ka harbi al'amarin su Allah ka ba zaman lafiya Allah ba ma da wanda za mu kai kuka gare shi kai ya Allah Allah ka karba mu karka ne da mu ya Allah hannayen ba ka karba addu'a mu Allah Allah matasan mu ka ba su aiki Allah ka ba matasan mu aiki masu neman aure Allah ta ala ka aurar da su masu neman aure Allah ka aurar da su masu neman haihuwa Allah ka ba su wanda ka ba su yayin Allah ka kinta musu wanda ka ba su yayin Allah ka kinta musu Allah duk wanda yake bin su bashi suna da niyyar biya Allah ka galabar musu Allah ka ba su ikon biya ko kuma a yafe musu Allah ka zama gatan ma cikin dukkan abin da muke na rayuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.